بسم الله الرحمن الرحيم الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيق ولو لم تمسسه نار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 mu da haɗuwa cikin wannan masallaci masallacin alhaji umar mutallif da ke makera a nan cikin garin funtuwa masu domin ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma wadda muke gabatarwa cikin wannan masallaci Muna takwas ga watan ramadan hijiran annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara bakwai, wanda ya daidai da ashirin da biyar ga watan februari shekara ta dubu biyu da da shida miladiya muna cikin suratul waqi'a za mu tashi faɗin Allah ta'ala sullatun min al-awwalin wa qalilun min al-akhirin na'am a'udhu billahi minash shaitanir rajim sullatun min al-awwalin wa sullatun min al-akhirin وقليل من الآخرين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين نعم يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواد وأباريق وكأس من معين لا, نعم. لا يصدعون عنها ولا ينزفون أعوذ بالله نعم آه، أجي أمكم من أبا منجي waɗanda ake kira as-sabiqun da Allah ta'ala ya ce was-sabiquna sabiqun ulaika al-muqarrabun fi jannatin na'im wato bayan Allah ta'ala ya kasa mutane gida uku akwai ashabul yamin wadda za a ba su sakamakon aikinsu a hannunsu ta dama akwai kuma ashabul mash'ama wadda za a ba su sakamakon aikinsu a hannunsu na hagu to sannan sai asabiqu na sabiqun asabiqun malaman tafsiri suka ce su ne wanda ba sa yadda su ci haram suna tsaye kan haƙƙinsu sannan in sun samu haƙƙinsu ma in an tambaye su su ba da sadaka za su ba da wasu malaman tafsiri suka ce su ne waɗanda suke rike-rike kan aikin alkhairi kuma suke ja baya kan aikin sharri wadda dimmin bayani a jiya Allah ya ce irin waɗannan mutane masu gaggawan aikata aikin alhairi masu ja baya da kasala wajen aikata ayyukan sharri cikin maza ko mata su ne asabiqun Allah ya ce ula'ikal muqarrabun waɗannan su ne makusanta Allah fi jannatin na'im in Allah ta'ala ya tashi alkiyama za su tsinci kansu a cikin gidan aljanna mai ni'ima to wannan tawagar ta ƙarshe والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ين الجنة ين جي اي في دن الجنة ين جي ار اي دن wanda hatta a gidan aljanna ma su suna mataki ne mafi ɗaukaka wato aljanna ɗin hawa-hawa ne darajat ne a kowace ta shiga aljanna amma mataki na ƙasa a kowace ta shiga aljanna amma mataki na can sama to su ashabul yamin su ne wanda za a sa su a aljanna amma a mataki na ƙasa su ko asabiqun asabiqun za su shiga aljanna a mataki na sama su na musamman ne yanzu ai duk ga mana mutanen kunto muna zaune amma kowa da anguwan da ta fito wata anguwan kuma ta fo ta anguwan daraja a duniyance yadda za a sayar da fili a nan makera ba ka ake sayarwa a anguwan ɗahir ba yadda ake sayarwa a anguwan ɗahir ba kudinsu ɗaya ne a jabiru ba yadda ce a jabiru ba kudinsu ɗaya ne a jari'i ba haka ne to aljannan ma anguwa anguwa ce mataki mataki ne gwargwadon aikin ki na alkhairi gwargwadon abin da zaki samu ke ma na alkhairi a aljanna wata tafi ki aiki tafi ki tsarkin niyya tafi ki karfin imani to za ta fi ki samun ta goma shi a rangoba alkiyama kowa aikin shi ne za a sakan ya masa da shi inna mafiya fiya a amalukum ayyukanku ne da su ne za a saka maku faman waje da khairan falyashkurullah duk wanda ya samu alkhairi ya gode wa Allah wa man waje da gaira zalika wanda ya samu akasin alkhairin kuma fala ya na illa nafsahu kare zargi kowa sai kansa to su waɗannan asabiqun wanda suke VIP suke mataki na sama a aljanna su ne Allah ya ce sullatun min awwali sullatun min al na. akwai taron jama'a da yawa cikin mutanen farko a wannan al'umma suwaye mutanen farko a wannan al'umma ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam sune ne sahabbai mazansu da mata sune wa sahabbai mazansu da mata sune mutanen farko Allah ya ce taron jama'a da yawa cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam za su shiga aljanna matakin farko matakin da ya fi kowane mataki an da ta fi kowace anguwa wa aljanna da yawa daga ciki sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam za su samu amma wa qalilun min al-akhirina a cikin wanda muka zo daga baya yan karshe yan karshen zamani mutane kaɗan ne za su iya samun matakin da asabiquna sabiqun za ta samu wato masu shiga aljanna a matakin farko cikin waɗanda suka zo daga baya zamanin rikicewan duniya wanda suka zo ƙarshen zamani mutane kaɗan ne za su samu a sasu aljanna matakin farko amma mutane da yawa ne a cikin sahabbai to wannan yana nuna maka irin darajar sahabbai da yadda ko a aljanna sa abubakar da umar da usmanu da ali talhatu bin ubaidullah zubair bin al-awwab sa'ad bin abi waqqas na aisha na khadija zainab bintu jahsh Zainab zainab asma'u bintu yazid duk manyan sahabbai mata da zama Allah ya ce da yawansu za su yi ga aljanna ne a matakin farko shi yasa taɓewa take tabbata ga wacce za ta buɗe baki ta zagi sahabbai akwai mata wata aƙida ta zagin wani ɓangare na sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam. a ce miki Aisha ba ta kyauta ba a zage ta a ce miki sayyidina Umar bai kyauta ba a zage shi a ce miki sayyiduna muawiya muawiya tubni abi sufyan bai kyauta ba a zage shi sabon nan Allah ta'ala ya nuna a aljanna ma a matakin farko suke Allah ya nuna ya yarda da su domin alarama Allah ya ce والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات جنات تجري نعم وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا الله يتي والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار waɗanda suka shiga musulunci da wuri as-sabiqun al-awwalun cikin al-muhajirun mutanen makka da suka hijira ta koma madina sahabban annabi sallallahu da suka yi imani da shi tun a makka kuma suka yi hijira ta koma madina tare da shi da kuma al'ansar su ne wadda aka cin masu a madina sabon da aka cin masu a madina Allah ya ce radiyallahu anhu wa radu an dukkan su sun yarda da Allah su ma duka Allah yarda da su to wanda Allah yarda da shi ya kamata ka zage shi wanda Allah yarda da shi ya kamata ka aibanta shi baiwa Allah kar wata mata ta zo ta gwada maki aqidar zagin sahabbai man san ko nan funtuwa akwai yan shi'a ba na ku ce man ma nan ne aka shi shi'a ainihin zazzaki in ba ku in kuka bibi history zazzaki duk da ɗan zariya ne amma ainihin ya zo ya fara kafa a zazzaki zindiki ɗan shi'a <laughs> ainihin ya fara ƙaramakalla to aƙidar da su zazzake suke a kanta kafin su taɓa sojoji mu a zariya mun samu sauƙin shi'a ne bayan alhakin mutane ya kama su haƙƙin jama'a ya kama 'yan shi'a an yi lokacin da titunan zariya gaba ɗaya za su rufe in suna programs mace tana naƙuda za a kai ta asibitin shika sun toshe hanya ba ka da damar ba inda za a wuce sai dai mace ta haihu a mota ko wata ma a rage hannunsa yan shi'a sun toshe hanyoyin zariya suna program ba inda mota za ta wuce 'yan kasuwa ana bukatan aje kasuwanni sun rufe hanyoyi ma'aikata ana bukatan aje aje aiki 'yan shi'a sun toshe hanyoyi ga wallahi jama'a an yi lokacin da gwamna ne ci lokacin gamna muktar yaro dallatin zazzau shi ne gwamnan kaduna state yana gwamna a kan kujera amma zai je ya gaida wani dattijo alhaji banadis a cikin gyallinsu wala 'yan shi'a sun toshe hanya sun hana shi wucewa ƙarshe takawa yayi ya yi tafiya a ƙafa ta kai daga nan zuwa sakatariyar can sakatariya na nan furtuwa ofis ɗin ciyaman ɗin furtuwa tafiya daga nan za ta kai kamar gidan sarkin maska a ababin kwatantawa amma a kafa ya yi ta dole aka ida motoci a wani wuri aka zaga aka taka in kai ko kana anguwar da zazzaki yake sun baka tan ɗin dawowa da gidanka da komi in ka wuce karfe goma ba ka je ka nemi otal ko ka nemi nuri sun lauki ba za ka shiga ba ai sun yi abin da suke so rana ɗaya da Allah ya tashi kama su sai za a yi fasin out na sojoji a depo a barikin sojojin Zariya, a saurara za a yi fatin out na sojoji janar tukur tai janar tukur tai a lokacin shine chief of army staff shine shugaban sojojin kasa gaba daya nigerian army shine oo na sojoji a lokacin sai shi ma ya taho zai je wajen basin out din da tawagarsa shi ne shugaban kasar sojoji shi ne shugabansu yan shi'a sai suka yi gaban ga suka tara hanya yadda suke tare ni su tara alarama su tara sauran talakawan gari shi ma wannan babban hafsan hafsoshin sojojin najeriya ya zo zai wuce da tawagar shi ma suka tare shi suka ce ya koma ba zai wuce ba suka ce titin najeriya ne fa mai sojojin najeriya ne janar kuka ka mai magana da sojojin najeriya a wancan lokaci ya ce masu ma ɗaya sojojin ne gaba ɗaya shugaban sojojin najeriya ne kakaf shi ne zai wuce don allah ku ba hanya ya wuce ya tafi zai je fasin a wanne taro zai je suka ce ai dole sai malam ya fito ko dai ya jira an malam ya fito an zo wuce ma malam ya ci albarkacin malam ya wuce ko kuma ya koma a hakura a ɗaga fas out ba zai wuce ba suka yi suka yi da su su ba su hanya su wuce wallah ba suka yi ba su ba su hanya wanda in bai cin haƙƙi ba in bai cin hakkin mutane da Allah ta'ala ke so ya ɗauka musu fansa ba yau janar tukur bulletin a wannan matsayin nasa ko ta ɗakin matan kai yau ce zai wuce a <laughs> zai ka ɗaga mashi labule in ya wuce in yau zai ka tafi kotu ka ce ya zo maka ɗakin mata mai kawo shi amma dai sanda ya zo in ba tsautsayi ba ya kamata ko ta gidan ka biyo ka kauce ya wuce amma la sau ɗan shi'a suka rufe mashi hanya ro suka ce bai isa ya wuce ba da sun buɗa ya wuce da motoci sun ga sun rufe hanya shi ke nan ba minti biyar ya wuce su da su kashe matalakawar zari a hanya da baki masu shigowa amma haƙƙi hmm. in kana zaluntan wadda ka fi ƙarfinsa yana ƙyale ka to Allah ya so ya ɗauka masa fansa sai ya aiko wani wanda ya fi ƙarfinka hmm. kai kuma sai ya kamar shi ma din ka fi ƙarfinsa yadda ka saba zaluntan wadda ka fi ƙarfinsu shi ma bari ka zalunce shi wajen zaluntar sanan sai ya ƙasa-ƙasa da kai zai gane baka da waya haka ne sai suka tara sojoji to fata ya gaji da zama wajen awa ɗaya na jira sai ya ce mutane shi kai ku buɗe ma hanya wuce to soja shugaban sojoji ya ba shi umarni su dama suna da wata ka'ida wai obey before complaint hmm. in soja ya ce kai

an yi hanyar da kauce sai ki kaucewa da za su buɗe hanya da mai za su buɗe to kuma ya ce su buɗe mashi hanya ya gaje da zama ya yi wajen awa ɗaya yana tsaye yana zaune a mota yana jiran su suna ta lallashin su sun ƙi shi kuma ya ga lokaci ya ƙure ya ce su buɗe mashi hanya yana cikin mota kawai yaran sojojin nan suka buɗe wuta fetin hanya da haka suka share hanyar da kan wuta mana har kashi fas fas fas har bi kawai suke da suka ga sun buɗe wuta da gaske sun zubar da na tsakiyar hanya mai watsar-watsar cikin jini yana watsar-watsar cikin jini waɗanda suke gefe da suka raka a nakari wanda ake haɗa shi Allah annabi kaddan Allah ta buɗe hanya kaki da suka buɗe wuta wala sai ga hanya ta fito fili tata before you know kafin ɗan wani lokaci duk kewayen tizar ko kaza ba ka gani kowa ya san inda yi masa hatta wanda ba aiki amma 'yan kasuwa jin karakarar bindiga Wala kowa ya ranta a kai ba wanda ya tsaya rufe shagon sai ka ci kawai ana haska kewayar tz da jikin bankuna ɗin nan ba kowa sai motocin sojoji kawai za su wuce ba bariki kowa ya bu to fa ne da suka je suka yi taron su bayan sun yi taron su shine su sojojin ne suka ce waɗannan waɗansu mutane ne aka masu suka ƙarfi haka har suke hana mutane wucewa shine suka ce su je su kamo zazzaki a jalle su su sojojin sai suka wuce jalle su bayan da na tukurbur sai ya zama taron shi ya koma sai sojoji suka wuce jalle su za su kama zazzaki yan shi'an da suka yi sauranan suka ce ba ita ba su ma suka buɗe musu wuta sai da za su kamo shi to amma kullum suna zagin malam nasiru yan rufa'i shi ya masu haka kullum suna zagin ba buhari yan rufa'i yana kaduna gwamna ne ya isa ba sojoji umarni ga abin da za su yi ba buhari yana abuja ya ma san ke faruwa suna zagin su ne da haƙƙi sun zo za su wuce ne 'yan shi'a suka hana masu hanya da suka hana masu hanya shugabansu ya gajin da tsayuwa ya ce a buɗe mashi hanya ya wuce yanzu kamar taron nan naku jama'a mu Allah ya tsare mu ba za mu yi haka ba sai mu je kan titin nan kawai sai mu zauna daba-daba wannan titi da ta wuce na gaban asibiti sai shugaban sojoji ya wuce sai kuka ce ba za ku tashi ba aka yi aka yi to soja zai koma ne kun tara gwamna ne ci gwamna a jiha chief security na jiha sun mashi irin wannan suka yi blocking hanya suka ce roblox ne ba hanya ya sauka ya raba ta gidajen mutane ya je inda zai je ya dawo sauyan sala ya saba babban riga yana tafiya yana haƙi gwamna ne ci sai da yan shi'a suka yi masa haka a kaduna to su sun ɗauka wai janar su kurburu ta shi ma wai ya sauka ne a motar ya yanke ya tafi a ba soja zai haka soja zai haka soja birgima daga nesa soja marmari daga nesa soja birgima hankaka matan soja ba ta ce masa soja sai dai ta ce dage na halima can fada a kwana ana yi soja ganawa ga yaki sai suka bude musu wuta kawai ne fa suka kwantar da su suka kashe da daga cikinsu bayan sun ta taro kuma suka kamo shi bayan sun kamo shi ma suka dawo gaba ɗaya gidan suka rushe sojoji ne suka rushe gida. ba ruwan yan rufa'i yan rufa'i gwamna ne a jiha sojojin ƙasa najeriya suna ƙarƙashin gwamna ne to amma kwanan gobe suna zagi yan rufa'i shi ba shi ya ce su tara hanya ba to jama'a kun ga daga sanda Allah ta'ala ya sa suka taka suka kafa suka suka rufe ma wanda ya fi karfin su hanya mu shekara da shekaru suna rufe mana mana a kuri in za mu je aiki in mun fito da motocinmu sun rufe hanya sai mu koma mai rufa mu je a buɗe mana gyaɗinmu mu shiga da mota sai mu koma ɗaki makaranta Ƙur'ani, sai gobe a lokacin yara ne da su muna ji muna gani akwai sanda ina saman bene a makaranta na ga an ɗaure kumburin wata tsohuwa wata mummunan tsohuwa an ɗaure ta an saba mata bula wani kato yana rike da ita da igiya yana tafe yana kana mata igiya yana shegiya indu wuce shegiya indu mun zama ce ce idan wai na Aisha matan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam muna ce muna gani za su cike mana hanyoyi su ɗaure kugun karya su rika dukan ƙarya suna cewa ita ce aisha suna cewa ita ce aisha a gabanmu za su zage abubakar su zage umar su zage su ta uwa ta uba ba ya tafiya amma ranar da alhakin sahabban nan ya kama su sai suka tare ma sojojin najeriya hanya suka ce sojojin najeriya ba za su wuce ba kuma hanyar gwamnati shi kuma shugaban sojojin gwamnati na kai buɗe masu wuta a ƙarshe inda suka zo yin taron akwai wani ƙaton gine da suka yi ana ce masa husainiya a kan hanya wajen fidai wadda duk sanda za su program a wannan wurin suna toshe hanyar ba kuma babban hanya ne zuwa samun daga nan za a zo nan fito a tafi kwato sai dai a zaga gaba ɗaya sojojin nan suka kwata wurin suka rushe gine-ginen da ke wajen sai sun kai shekara ɗaya suna zama a wajen yanzu wurin na sojoji ne filin gidanki na sojoji ne sun kwata wurin filin husainiyar na sojoji ne sun kwace to tun daga nan sai muka samu sauki ko da ya je gidan yari ya dade aka sako shi sai ya zauna can abuja can abuja mu yanzu zariya mun samu sauki ba ma jin ana zagin aisha ba ma jin ana zagin sahabban annabi sallallahu alaihi wa wa sallam jama'a kar ku yadda da aƙidan shi an ci na zagin sahabbai an gane ko hmm. wallahi dukkan ƙungiyoyin da ke dangantuwa zuwa ga addinin musulunci ƙungiya mafi sharri ita ce ƙungiyar shi'a Ina ce me shi'a in kun karanta tafsirin al'imam ibn kathir hmm. tafsirin ibn kathir karkashin fadin Allah ta'ala kunna tara'iqa idada a cikin suratul jinni za ku je ya kawo tarihin ɗaya daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam in ban manta ba abdullahi ibn mas'ud ne an kawo masa abinci matarsa ta ije masa abinci kafin ya kikin tsaya zo ya fara cin abinci sai ga ana datsan abincin nan ana yin kuma ya ji an buɗe kwanon abinci ya ga ana cin abincin nan bai ganin mai ci amma abincin na rabuwa da Allah ku saurara sai ya ce manil kaunu suwa suke cin ma abincin nan sai ya ji an ce na hannu ma'asharul jini mu ne nan taron aljannu ce to aljannu ne suka ce aljannu ne ya to ba matsala da Allah ina so in maka wata tambaya wai a cikin ku akwai kungiyoyin addini na san zuciya sai suka ce akwai sai ce to wacce ce tafi sharri suka ce rafida yan shi'a hmm. yan shi'a zagi sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ummi ina nan kwada tafsirin sa tafsirin ummi wani dan shi'a ne a Iran ya rubuta tafsirin alqur'ani mai girma da yazo zai fassara fadin Allah ta'ala inna Allah ya amurkum an tadbahu baqara yanzu ku dalibai in an ce ku fassara nan inna Allah ne za ku ce inna Allah bai za ku ce ya amurkum ya amurkum yana umurtanku an ko baƙara ku yanka ne ku yanka ne menene baƙaratun metete baƙaratun amma na rantse da Allah billahi allazi la ilaha illa huwa kun mi cewa ya baƙaratun Aisha baƙaratun Aisha wai haka Allah yake ni inna Allah lalle Allah ya aburukum yana umurtan ku an tasbahu baqara ay an tasbahu aisha aisha ba ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace wai Allah ya ce a yanka ta jama'a akwai kiyayya kiyayya ga sahabbai da ya kai ga ina shi'a to sahabban nan Allah ta'ala ya yabe su kun ji Allah ya ce sunnatun min al-awwalina cikin wanda za su shiga aljanna a kafin farko Allah ya ce sahabbai ne amma wa qalilun min al-akhirina waɗanda za su zo daga baya ƴan kaɗan ne za su shiga aljanna a kafin farko domin su Allah su sahabbai Allah ya nuna ya yarda da su domin Allah rama na'am Allah ta'ala ya ce wa'alamu anna fikum rasulallah wa'alamu anna fikum rasulallah na law yuti'ukum fi kathirin min al-amri la'anittum walakin Allah habbaba ilaykum al-iman wa zayyanahu fi qulubikum وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون الله يكي وعلم كسنه أن فيكم رسول الله lallai ku sahabbai a cikinku cikin wanda kuke rayuwa da shi ya aura daga gare ku ku aura daga gare shi ku ba shi ‘ya'yanku ya aura shi ma ya aurar muku da wasu ku sahabbai ku sani annafikum rasulallah cikin ku akwai ɗan saƙon Allah shi ne wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam law yuqiukum fi kathirin min al-amri la'anittum da a ce shi wannan ɗan saƙon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana muku a cikin abubuwa da yawa da yadda kuke so haka yake biye muku la'anitum da kun sha wahala kun san wannan azumin da muke yi ko su fasa haɓar inda annabi ya bi nasu da azumin nan in aka yi ta shi kenan wato in aka sha ruwa ba sahur da an sha ruwa to sai kuma gobe lokacin shan ruwa ba za a sahur ba aka zo a ƙara tsantan kai a mataki na biyu in mutum yana da mata da an ce ɗaya ga wata ramadan to ba shi ba matarsa har sai azumi ya ƙare kuma sahabbai suka ce a ci gaba da tsayawa a haka sai da Allah maɗaukakin sarki ya kalli ma'aikin Allah ya newa mu jama'a sauki sannan Allah ya saukar da uhilla lakum lailatal siyamin rafasu uhilla lakum lailatal siyamin rafasu ila nisaikum هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أن أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل يا الله تعالى تي لكم ليلة الصيام الرفص إلى نسائكم an halasta wa duk wani mai mata ya ce wa matarsa da daddare da watan azumi Allah ya ce hunna libasun lakum su mazan ku tufafin ku ne in ba ki da miji to ki kokari ki samu ki ta addu'a maza suna da matsayin tufafi ne gare ku wa antum kuma matan aure libasun lahunna kuna da matsayin tufafi ne ga mazajen ku namijin da yake goro ba shi da mata to kamar tsarara yake macen da take goro ba ta da miji kamar tsarara take kunna libasul lakum wa antum libasul lakunna alim Allah Allah ya san annakum kuntum tahtanuna anfusakum ku kuna ka'intan kawunan in annabin Allah ya ce maku kuna ganin ma roki Allah ya janye hukuncin rashin kusantar mata da daddare da azumi sai ku ce a ka a roƙi Allah sauƙi, a tsaya a haka alhalin zuciyar ku tana so a roƙi Allah sauƙin, sai dai ba ku son ku nuna wa annabi ragunci ku haka sahabai suke Shi ne Allah ce alima Allahu annakum kuntum tahtanuna anfusakum Allah ya san kuna ka'intan kawunan ku kuna ɓoye abin da ke cikin ranku علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم Allah ya yafe maku wa afa ankum ya muku afwa Al'ana a yanzu ba su ruhunna in dai aka sha ruwa to kowa na iya zuwa ma iyali al'ana ba shi ruhunna wanda kuma ka tabar mako na ku ku je ku yi kwaɗayin abin da Allah ya halatta muku wakulu washrabu ku ci ku sha hatta ya tabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr ku ta ci ku ta sha har sai in alfijir din alfijir ya ullo inda daddare ne ki tiki sha har sai sanda aka ga alfijir ya kullo lokacin sallar asuba mun gane ko to sahabbai a cikin sa akwai annabi wa alamu anna fikum rasulullah law yuqidukum fi kathirin min al-amri la'anittum wallahi da annabi yana muku a cikin al'amura da yawa da kun sha wahala hmm. walakin Allah sai dai Allah ku sahabbai habbaba ilaykum al-imana ku sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa azza sallam Allah ya sa muku san imani yanzu Allah a cikin alqur'ani ba ni na kirkiro aya ba yanzu Allah ba ya karanta mana ita hmm. ni mai mai kawa nake Allah ya ce walakin Allah sai dai Allah habbaba ilaykum al-imana ya sanya muku san imani wa zayyana ku fi ku ya kawata imanin a zuciyanku wa karraha ilaykum al-kufra ku sahabbai Allah ya sa muku kin kafirci wal fusuka ku sahabbai Allah ya sa muku kin fasikanci wal isyana ku sahabbai Allah ne da kanshi dukkan ku ya sa ba ku san saba masa ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان sai Allah ya rufe da cewa ula'ika hubur rafiduna kaga sahabban nan kin ga sahabban nan mazan nan da mata Allah ya ce shiyayyu ne yanzu bayan bayanan nan da ya karanta a cikin alkur'ani Allah ya ce ya sa san imani dukan ya imanin a zuciyarsu sai wata ta ce ai abubakar ɗin nan bi daga imani ki ce kuwa ce Allah ya ce yana da imani ke ce mara kun gane da kyau yanzu wa za ki yadda da magana ta bayan na Allah Allah ya ce duk kafai suna da imani ya faɗa ko ya faɗa ba sai wata ta ce ai banda abubakar banda umar banda aisha kawai masu imanin daga aliyu ne sai fatima sai al hassan sai Hussaini, za ki yadda Allah ya ware mana ko dukansa ya ce Allah ya ce kuma dukkaninsu ba sa son fasikanci sai ga shi ayatul lahi kuma ina nan da littafin shi ban dai zo da shi nan fito ba amma ina da shi sunan littafin al-hukumatul islamiyya na'am in da na san zan wannan bayanin da na zo na daga muku shi nuna muku wurin ayatul laka kumainu ogan su zazzaki ayatul laka kumain ya rubuta littafi sunan littafin al-hukumatul islamiyya sunan littafin kenan a cikin littafin ina nan na sa alama na shaida da biro ya ce wai an kama sahabin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mugiratu bin su'uba yana zina ya maki ƙarya ya maki ƙaharu ya maki sharri ya masa kafafi. Allah ya isar ma mugiratu bin su'uba Allah ya ce mana sahabban an sa masa kin fasikanci fasi kanci ne ko ba kanci ne ba Da na saban Allah ne ko ba saban Allah ne ba to Allah ya ce an sa ma sahabbai kin fasikanci kin sako kun ji aya ko ku ji aya ba walakin Allah karaha e wa karaha walakin Allah habba ilaykum al-iman wa zayyana bi qulubikum wa karaha ilaykum al-kufra kina san kafirci wal fusuka kina san fasikanci wal isyana kina san sabon Allah to ya za ka ce mana wani sahabi an kama shi yana sabon Allah ƙarya kake ayatul lahi da shi'a shi yasa mala albani ke kiran shi ayatul sharri ayatul sharri kuma an gano nan da kyau ayatul lahi ya ce wai abu huraira yana ma annabi ƙarya wai ya je wani gida ya je yin baran kunu da aka ba shi kunun wace kuda ya fada cikin kunun da kuda ya fada cikin kunun maimakon ya zubar da kunu kawai kunu ya lalace wai sai ya wayo sai nutsar da kudan gaba daya sai ciro shi daga baya nan take sai ma annaba karya ya ce ya ji annabi ya ce eh, ai in kana da kunu kuda ya fada a ciki to wai ka jilmi ya shi duka saboda in zai fada a cikin kunu yakan fada da fiffiken shi ne wacce take akwai cuta ya dage wacce ba ta da cutar to in ka dulmi ya ke duka to ka sa cutar ka sa waraka ta cire cuta ke nan ya ce abu rera wannan hadisin ƙarya ne nan ta ke kirkiro shi in ji ayatullah lakumai sai ga shi ba abu rera kaɗai ya wannan hadisin ba sahabbai da yawa sun ce sun ji manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce in guda ya fada a abin shan ɗayanku to ya dirme ya ki duka sai ya ciro shi daga baya saboda kudin yakan fada da fiffikin da take da cuta ne ya ɗage wacce take da waraka to in ka ya ki gaba ɗaya ya sa cuta kai kuma ka ya ki gaba ɗaya ɗayan kuma waraka ce wallahi sai gashi yanzu haka ina da wani article na wani likita a spain na gan shi a wani website ne nan da nan ne ta lodin na yi printing yana na a ofis ɗina shekara da shekaru ya fi shekara goma sha ɗaya Ture ne ma ba wa musulmi ba ne wajen bincike-bincikensa sai ya binciko cewa ai fiffiken gudana da fiffike guda biyu ya ce akwai cuta a fiffike ɗaya ɗayan fiffiken kuma akwai magani ya ce zai akwai maganin kaza zai maganin kaza zai ba ture ne bayan rubutun ji da turanci ina nan na yi furantar awon na su fara banda na adana saboda nan gaba saboda ko ɗalibai ko 'ya'ya ko jikoki wanda ke da ya zo ya karanta jama'ar musulmi babu sharri kamar 'yan shi'a Hmm. ku kiyaye aqida shi'a kar ku yarda da su ku kiyaye aqida shi'a ba addini ne gaban su ba ku kiyaye aqida shi'a sabai kawai Allah ya ce ni mu rika mu roka musu gafara ne kan mazaje su hmm. ya faɗa mana a cikin suratul hashr ya ce lil fuqara'il muhajirin alladhina ukhriju min diyarihim الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون نعم والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا ربنا إنك رؤوف رحيم الله أكبر جماعة صعب الجكاء القرآن دادي ki كهدش القرآن in shekaru sun tafi lokaci ya ƙure ki mai da hankali ki ta biyawa amma ki dage ya zama lalle cikin 'ya'yan da kika haifa akwai ma'adata alkur'ani in ji abu tiryan tiryan malam Allah ya ce lil fuqara al muhajirin alladhina ukhriju min diyarihim hmm. talakawan nan wadda aka fitar da su daga gidajensu mutanen muhajiru na kenan su ne lilfukara ilmuhajiri lallabi na okurju min diyarihim wa amwalihim ya bata huna fadlan min allahi wa rizwana wa yansuruna allaha wa rasulahu ulaika humus sadiqun su wato sahabbai amma 'yan makka wanda suka hijira suka dawo madina Allah ya ce su ne as-sadiquna sai kuma ‘yan madina wallazina tabawwa'u dara wal imana min qablikum yuhibbuna man hajara ilayhim wa la yajiduna fi sudurikum hajatan mimma utu wa yuqsiruna ala anfusihim wa law kana bihim khasafa wa man yuqa shuka nafsihi fa ulaika humul muflihuna kaga su kuma al ansaru sune ne al muflihuna na'am to sai mutu kari da muka zo daga baya sai Allah ya ce wallazina ja'u min ba'dihim يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم mu cewa aka yi roƙa musu habbai gafara kan mazaje su a takaice dai kun ji a cikin suratul waqi'a Allah ya ce taron sahabbai da yawa za su je aljanna fakila za su je aljanna VIP an gane ko za ji aljanna mai vip wato wani wuri na musamman na ne na manyan mutane in an ce vip in za a shiga jirgin sama misali akwai wata in za ka biya naira miliyan uku a kai ka saudiya to akwai kujerar da sai ka biya miliyan shida duk jirgi ɗaya ne duk lokaci ɗaya za a shiga duk lokaci ɗaya za a sauka an gane amma su suna can gaba kusa da direba kuma su kujerun su manya-manya ne ko ta kujera ta kai daga nan zuwa ta, za ka miƙar da kafa za ka kwanta za ka samanin na kuya ku bayi a sauran jirgin yan matsatsu kujera ne da ƙir za ka fada haka dan sa cinyan ka dai dan sa ka bugun ka dai ka zauna a dai sauka a saudiya <laughs> to a jirgin a cikin jirgin in ka je gaba can kusa da direba za a ware wasu manya-manyan kushin manya-manya za a gansu a wadace da tebur da komi to amma faɗi ya kudinka ya shagalinka a gane to a jirgi ana kiransu vip in za a yi wani taro za a ware wasu manya-manyan kushin na manyan mutane sai kuma a samu kujera farare na roba irin na roban nan sai su kuma a zuba ma sauran ayyuhan nasu su nasu ba ko wani abu mai taushi to waɗannan manya-manyan kushin ɗin su ne fi aiki an gane da kyau to akwai a aljanna ba akwai wanda za a sa su a sauran anguwannin aljanna ko ina aljanna wurin daɗi ne amma akwai anguwa ta musamman wacce ta fi ko ina daraja ai duka dukkan bayan najeriya ne amma ke kin san nan anguwan nan makera ke kin san dai ba kamar mai tama yake a abuja ba ko tsakanin ke ga allah ke su irai ibi ɗaya da mai tama da makera wanda ya foni da a da makera wanda ya foni da guzafi a abuja da makera za ku hada to akwai dukkan mu a najeriya muke amma dai inda su suke yafi inda mu muke haka ne to a aljanna akwai anguwa ta musamman za a sa a sabiku na ne anguwa ce da ba irinta a kyau ba irinta ina in ka je madinan annabi sallallahu alaihi wasallam a garin madina wallahi duk inda ka shiga kallai-kallai za a ganshi tituna nan tarki komi amma in ka je faisaliya wai wala faisaliya inda za a rufe ba wani ido haka a makantar da shi kawai a rufe mashi ido ya yi wani mugun suma in yi mugun suma sai a ɗauke shi a suman sai a kai shi faisaliya sai ya farmaɗo to zai shiga alhamdulillah masha Allah addu'a ce wala da aljanna zai ɗauka aljanna yake faisaliya anguwa ce ni na ja zuwa anguwa a madina take amma anguwa ce sarakunan madina a nan suke madina ko ina tana da kyau amma ba za ka san ba za ka nila kyan inda kake ba sai in ka cikin gaɗina a faisaliya sunar anguwa ce faisaliya sai in ka tsinci kan ƙwaro bala'in mai kuɗi na duniya sannan kake iya samun otal ɗin da za ka zauna a wajen don kwana ɗaya kawai ka kwanta ka tashi rana ɗaya a wannan anguwar za a karɓi kuɗi naka na nan najeriya sama da miliyan arba'in kwana nawa ɗaya tak wale a kusa miliyan hamsin amma ana samu ko da za su je su biya kuɗin hmm. su ba da kuna kai miliyan ɗari a najeriya na akwai wanda zai ba kwanta ya sake ta faɗi to mu ba shiga muke mu kwana ba muka shiga mu ba ido mu tattara mu almajirai mu farma bayan Allah abinsu Allah ya ba mu na aljanna muna da yaƙini aljanna ya tafi wannan wurin mai kyau an gane to a aljanna akwai vip akwai faisaliyar aljanna an go faisaliya ta ina ta aljanna Allah ya ce ba zan ba kowa ba sai a sabiko na A ashabul maimana ma ba zan ba su ba za a ba su sauran aljanna amma ba za a ba su wurin da ya fi ko'ina kyau ba sai a sabiƙuna sabiƙun to wannan a sabiƙuna sabiƙun sai Allah ya ce da yawan su sahabbai ne amma kaɗan ne cikinmu me yasa muka zama kaɗan su sahabbai suna da yawa da za su je wannan anguwa amma dai mu kam kaɗan ne in ma Allah ta'ala ya taimake mu muka samu ashabul maimana <laughs> ah? ai wani zai ke abode da ko wata mu hace mambo ne in dai baka shiga wata baka shiga aljanna wanda akwai ya ku bayan aljanna ne ai ya ka ce ka gode amma dai mu mun kusan a ce an kai mu tun da dai a duniyar nan ba mu iya zama a faisaliya a madina ba ba mu iya samun gidaje a mai tama a abuja ba ba mu iya zuwa kusafa a abuja mun yi gida ba ya allah ka ba mu gida a kusafan aljanna Allah ka ba mu gida a buzafan aljanna a na yanzu in kana da naira miliyan hamsin miliyan ashirin miliyan talatin za ka sai gida a makera amma a buzafan abuja in kana bukata za ka ji biliyan biyar biliyan shida shi ne zai iya baka ne ɗan ƙaramin gida a buzafi to kai talaka naka ne wannan eh to amma akwai guzafan aljanna wanda za a sa a na sabiqun Allah ya ce da yawan su sahabbai za su samu wannan damar amma mu da muka zo daga baya fa mu ma muna da yawa za mu samu dama ya ce wa qalilun min al-akhirin ka kaɗan ne cikin mutanen saboda gulma gulma gulma ina zai bace ki je ki je cikin asabiqun asabiqun ga rashin godewa miji manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama da yace ya ga mata da yawa a wuta me yake kai su wuta ma'aikin Allah ya ce ya furnar ashira suna kafircewa kyautatawa mazajensu lau a hasanta ila ihda kunna jihar. da za ka kyautatawa mace na tsawon zamani kai ta kyautata mata kusan shekara ɗaya kana mata da abin da take so rannan kawai sai ka nemi wani abu bata samu ba babu Ku sai ka ce wai mara aitu minka hairan qastu sai ka ce me ka taba ma ta wannan abin shi ke kai mata wuce in ji manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to a gurguje waɗannan wanda suke askawa wato ƴan wanda suke BIP ɗin aljanna ina fatan kun gane abin da ake nufi da BIC. Allah ya ce ala sururin za a dora su akan gadaje akwai gadaje tika tika aljanna mawduna anan a duniya ana yin gado da ɗayan abu biyu ko gadon karfe silba da kuma mai ku ce katako ko? ai ba a gadon azara ko ana to ko kun san a aljanna gadon mene ne gadon zinare shi ne Allah ya ce ala sururin lafazin surur jam'i ne na sarir a sariru na nufin gado surur gadaje su gadajen na mai na gadajen na zinariya ne na'am muttaki'ina alaiha ɗan aljanna za su hau kadatan kawai su shingida su kwanta su more kai daidai da wuraren firan yan aljanna akwai wuraren fira za ka fito gidanka in fito gidana sai mu dan hada wani wurin fira an gane sai mu hada ɗan wani fira to Allah ya ce mutaqabilin suna fuskantar juna kuna kira dan Allah ya kira za ku tattauna da ke da kawacci fira ce to ina wance ce wance to wacce take tashe wannan gidan biki eh ita ce aiko ba maganta a jannan nan ba Allah ya ce fatsala a fara'ahu fi sawa'il jahim sai su je su duba kawai sai a ganta a tsakiyar mutuwa. kashewa murza rawa can kuwa sabada ya kai ta inda ya kai ta ya baro ta da ba suna muku kallon ƙauyanci ba in ce kika ce ke ustadi ya ne ke Allahu akbar kun san ko kafara ba ta iya ba wace a ɗauka ke ba ƙaure ya ce ke ba ki da cikin ke kina da ignorance ke ba ki da wayewa an gane to in dai irin wannan wayewa din ne mun yadda mu rasa ta in wannan shine kauyancin bin Allah da bin Annabi shine kauyancin to mu mutu muna kauyanci a yau ina tabbatar muku ko mu da muke laktorori a din a manyan makarantu a jami'o'i na rantse da Allah wai in har kai kai kai kai ustazu ne kai mai addini ne kai kamamme ne yarinya in ta jaraba in ta cika ba ta tafi in ta fada ka ba ta ta faɗi kai baka yadda ka je ka zubar da mutuncinka a abin banza a wurin banza ba da 'yan matan banza da iyaye sun kawo mana amana a jami'a a karantar da yara saboda Allah amma wallahi ana samu masu cin amana kana malami ka je kana bibiyan yan matan ƴaƴan mutane to wai in baka haka sai sai su dauke ka ba kauye ba gidaje ai wannan gara ne waɗannan daga wajen ba suke ba su da wayo eh, to mun yadda mu mutu a haka mu mu kauyawa ne mun yadda da haka in dai saban Allah shine wayewa to ba za mu saba ma Allah ba ba gane ba in kika je za a yi bike da za a gayyato wance mai kiɗa na mawaƙi a ce a shigo layi ke rawa in ka kasa kina ɗan jan kunya sai a ke ba ƙauya ba ƙauya ya ce ɗai eh, ɗin ke kin zaɓi wannan ƙauyancin domin duk ƙauyancin da zai sanadiyar ki je aljanna ƙauyanci ya rana ko bai rana ba duk barikanci da wayewa wadda zai sanadiyar ki je wuta wannan wayewar wake rana wallahi gwanda ki nuna ƙauyenci da rashin wayewa da rashin boko ki ba Allah sama da ki nuna wayewa da civilization da budewar ido wai don a ce kai wanta yar birni ce wanta ta waye in ji zama wayewan kuma a kunsa ki a jefa ki ina amfanin wayewa ba gane ba ya hijabin da kuke sawa akwai inda in kin je in an ga kin sa hijabi wala sai a ɗauke ke ba ƙauya. wannan hijabin da ke jikin da ce sallah za ki yi hala su ba sa hijabi sai za su ne sai za su sallah Allah akwai yadda yin kinje je kina sa hijabin nan zurmi kake su abin da suke so ke dan ya ɗan gyara kina wannan ya tsana to ta ce wai ta waye amma kina ɗauko hijabin ki kika je nan kasuwa kika sai ya ce uku da rabi abinki kwace kwace ka zumbula abinki humbulele zumbulele hakar sai a ɗauke ki wai ba kauya ke ce kin yarda da wannan ƙauyen cin dai na rufe na sa sutura ne ba ne ba jama'a a jiya nan wajen tafsirin maza nake ba da labarin wata ɗaliba ta da ta madina wacce a zariya take famtar ce famanar zakatare ce ita a kaduna state amma ɗalibar addini ce tana riko da addini kuma phd hujja ce yar boko ce ta karshe amma masaniyan ƙur'ani kuma a gefe guda kullum sun za program za a karanta tana wajen wajen karatu ita take ba da labari wani tafiya da ta kai na ban ta faɗa man za su yi tafiya an sanya ta za ta je ta wuce kaduna state a ingila za a yi masa wani workshop fama ne sakatar gaba ɗaya na education da an tattaro su na najeriya da ma na wasu ƙasashe sai aka suka tafi cikin turawa za a yi musu workshop ita to tun da za ta yi tafiya an ɗan ba ta kuɗin guzurinta da sauran sai ta je ta yanki hijabi bi ta sai ta yanki hijabin ta yadi hurhudu ko shigo mai kauri ta yi guda tara guda tara kala kala daban-daban har kala nawa tara kowanne zungulele a ƙasa da ta ɗinka abinta suka zo za ta tafi ta kano ta taso daga zaria ta tafi kano wancan daga bauchi wancan daga gombe wancan daga sokoto duk suka zo suka haɗu wannan an sha sot yan najeriya ce ba amma tun da za a je turai an je an sai sot an sai kaya irin na turawa ita kuma ta zubbula hijabinta tun a iyakar suka fara mata kallon ƙauyanci ce malama haka za ki sai ki ga turawan aka fara mata biya sai kowa na jan jiki ai nan sai a ce mu dan boko haram ne ai sai a ce mana a fundamentalist wai masu tsatsauran ra'ayi fundamentalist da da suke cewa ta kyale su suna ta mata biya ta basu aka shiga jirgi aka tafi ta ce to malam Allah bai tashi gwada bai wacce ba sai da maka je laktan farko laftan farko duk gafi kowace ta yi shiga irin na turawa da wata ta zo daga kasashen turawa da waɗanda suka zo daga nan afirka duk sun saje wai su su za da turawa ita ko sai ta shiga irin na 'yan afirka musulma 'yan arewa ta ce wallahi tun lakcaran farko da ya shigo wani bature duk tambayar da zai yi in dai yana so ya tambaya wa ɗan afirka ne sai ji a ce madina sai ta zama wata celebrity in misali da ita ko menene ita ake jawowa ita ake ba a tanshin ita ake ba kulawa sauran gaba ɗaya ana mata kallon banza sun faje turanci su shi bature yana son ya ga ka al'adanka ka yi shiga irin naka sai kuma ya takaddun malaman da suka shigo a wannan wasu ɗin gaba ɗaya sun fi girmama ta sama da kowa da sun mule da ta kake da muka dawo hotel masaukinmu sai kuma wannan ta zo to hajiya dai da allah dai ɗan ba ni ƙwara ɗaya ya ara kuma ba ka da jari a can sai kuma suna zuwa wajen ta wacce ba ta a rage hijabun Da ba ta aran ya dama sai kuma ga su ba suna ara to shi ya sa ki tsaya ma addinin kake watsi da addinin ki inda kike an gane yan aljanna za a za a ba su wani gado gadon an kera shi ne da zinare idan Allah shine fassarar Allah sururin mawzuna muttaki'ina alaiha za su kokkwanta akan wannan gadajen nasu mutaqabilina suna fuskantar juna ya tsufu alaikum wildanun mukhalladuna akwai yara da ƴan mata ƙanana da samari ƙanana ƴan samari saffa ƙanana kusan manyan kamfanoni in suna son sai attractin mutane su ɗauki hankalin mutane nemo ƴan mata suke ƴan budurwai ƙanana ƴan samari ƴan budurwai ƙanana in ka shiga jirgin sama za ga masu sabisis masu ayin aiki a jirgin za ga 'yan ƙananan ƙananan yara ake samu 'yan matasa haka to shine a ran gobe alkiyama in kin shiga aljanna akwai 'yan mata 'yan budurwai ƙanana akwai 'yan samari 'yan matasa saffa a juna su za su rika yawon suna raba muku shayi suna yawon suna raba muku drinks shine Allah ya ce ya tsufa alaihim wanda za su rika kai koko suna sai cikin mutanen aljanna wildanan wasu matasa ne muhalladuna wanda su ba sa a haka suke ba su ba ta canzawa bi akwabin za su rika kewayawa cikin yan aljanna bi akwab lafazin akwab jam'i ne na kubu alkubu kofi kenan in ana so a yi jam'i sai a ce akwab to za su rika zagawa da kofi kaga bature yana cewa kofi balarabe na cewa kubu an gane ba wace yana cewa kofi duk da dai na ga asalin hausa ne ake ta boda ko ta amma hausa ya ɗauki kofi daga kof ne koko daga kubu alkubu kofi kenan a larabci an gane suna zagawa da kofi wa abari lafazin abari jam'i na na ibrik al-ibrik buta kenan guda ɗaya me al-ibrik me buta to in kana son ka ce butoci da yawa fa kaga ibrikun buta ibrikani butoci guda biyu a bari butoci da yawa na irin butan nan da ake sa shayi mai dan mariki haka za a rika ya mana da shi a aljanna insha Allah wa kasin min ma'in da plat wani plat na zinare wanda da shayi da ruwa da madara da upcoming drinks drinks drinks kala-kala an gane ko Allah ya ce har da giya wala a kudin giya kace kake so za a kawo maka giyan aljanna ya Allah ba mu sha giyan duniya ba Allah ka sha da na aljanna an gane duk abin da kake so aljanna akwai kawai ne ma zaki za a yi sabin dinki dukkan dress din nan ba waɗannan kayan da za ku je ku ce sa suna sa ku ciwo ba ki sha martina ki sha five alive ki sha ki sha wane ne duk waɗannan kayan kayan kwalara ce kuma ma ki sha ruwa kawai amma a lahira waɗannan dress din akwai su kuma ba sa sa ciwo shi yasa Allah ya ce la yusaddauna anha lafazin yusaddauna daga suda me a suda wa hada fara mun da yake kira as-suda ciwon kai ba da kallafi asuda'u ciwon kai asuda ana cewa saidaliya aka habu ila saidaliyati li'annini ƙu'ani suda zan tafi kemis domin ina fama da asuda asuda ciwon kai to sai aka ce layu sadda'una ba ya sa ciwon kai duk da ɗin gaba ɗaya aljanna duk kayan shaye-shayen aljanna la yusaddauna anha ba ta sa ciwon kai ba su da ba ciwon kai in kika sha kayan aljanna wala yunzifuna sannan bai sa maye kun gane wala ne yunzifun in kika sha giyan aljanna ba timbele ba marisa ba maye an gane ko wa fakihatin mimma yatahayyarun wa fakihatin lafazin fakihatin na nufin kayan marmari fruit ba akwai kayayyakin marmari ba da apple da gwanda da tsada da ayaba da abarba da kankana an gane duk sauraron kayayyakin marmari yanzu a nan duniya in ba a yi sa'a ba ma sai ke ba baki ta abu ba bai wa Allah to ya yi tsada ya yi tsada sai kwana bakwai ma baka ta abu ba bakin na so kaɗan ta apple kaɗan murmure ma ba dama to ya karkai dubu ɗaya ba apple kwara ɗaya in kin ga mijin kina su muke miki apple mai kunin ne apple kwara ɗaya kan kai nawa dubu ɗaya a yanzu da rike muku magana guda ɗaya in za ka ci guda biyu to dubu biyu ke? ka ko kana iya cinye biyar a zama ɗaya to tsakanin ku ga Allah kowanne ne kowa ne zai iya cin apple kullum ku yi haƙuri Allah ya mu na aljanna akwai apul, akwai abarba akwai kankana akwai duk abin nan da sani kursin aljanna wallahi akwai shi shine Allah ya ce wa fakihatin da kursin aljanna ba ana furus salat ba ai kuna furus salat ko ko ba ka furus salat to furus salat din nan akwai ja aljanna shine wa fakihatin kuma za a baki mimma ya tahayyarun sai wanda kika zaba shine mimma ya tahayyaruna sai wanda kika zaba kika tarbe kika zabo kika ce shi kike so shi za a baki Allah ka ba mu aljanna Allah ya ce wala abi sayri jama'a ku saurara ku ne dai mata masu dafa abinci kuma na tabbatar in kun dafa kuna ɗanɗani wa a cikin abincin da kuke dafawa a duniya akwai abin da ya kai nama daɗi ni dai a wuri na ni tun ina yaro zuwa yau ni ban taɓa cin karo da wani abincin da ya kai nama daɗi ba gaskiya nama ya fi kowane abinci daɗi gaskiya ne duk wani wayo da duk wani in dai nama ne di hanyar da aka sarrafa nama to da izinin Allah nama za ka cin yana da daɗi ba abincin da ya kai nama daɗi ta kuma samman naman kaji naman agwaji naman zaji naman ƴaƴan shila to sai kashi Allah ya ce wallahi mai tsairin in mun shiga aljanna Allah zai ba mu naman ƴaƴan shila ku agwaji kaji zabi tsawisu shine wallahi mai tsairin shi ma din mimma yastahuna wanda kuke sha'awa duk naman da kike sha'awa zaki fi a zubo miki yanzu ne za a zo a ita miki kwalele ki je ruwa ga farfesun cinya ga farfesun naman rago ga farfesun naman kaza ga farfesun wallahi a aljanna da akwai wannan mala sai wanda yake so ki ba kullum kuma ba yankewa to jama'a gama hawa wa hurin in mu maza kuma alhazawan birni inda mutum ya aiki a nan ya je aljanna za a ba shi matan hurin ini ne Allah ya ce wa hurin aid da matan hurin aid Allah rafa za inda Allah Allah ya sa mana aljanna za ka za a ba mata kawai da hurin aid kyawawa duk wani dan aljanna za a ba shi amma ko kun san ku mata dalilin shari'a ya zo a kan cewa ku matan duniya ku ne shugabannin matan hurin aid matarka ta duniya in ta yi aikin alkhairi kuka shiga aljanna tare to su matanka su ne su ne a sama kuma za a bafa haka za ki shiga aljanna ba ki ɗauka haka nan ne za ki shiga aljanna fuskar da fungus fuska da fungus san da kaude san da tabo walla sai an fara bitin ɗinki kin ta shiga kinan fantastic yastan abinci eh haka za ki shiga aljanna shi ne wata rana ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallam wata tsohuwa ta zo wajensa ya ce tsohuwa ba za ta shiga aljanna ba tsohuwa ba ta shiga aljanna ya ta fashe da kuka ya ce ya haƙuri ina nufin ba za ki shiga a tsohuwa ba sai an koordinatin ɗinki an gyara ki tas tas an mace kwanci fashi Allah ya gyara halittar ki kin zama kyakkyawa har ma kin ko wurin kyau ba a lokacin sai a shigar da ke aljanna mu ma maza ki daina ganin mijin ki kin zo miji wani lokaci kin kikan yi rashin sa'a wani lokaci wata matar ta kan auri mijin da sai ta ce dan samu koda da dan haske haske <laughs> akwai mijin akwai wanda ya zo ya faɗa man ya ce matan shi wallahi tana cewa sai ya sa hoda in ya dawo in ya ta ki sai ya sa hoda abin yana damun shi na ce ya daina damun ka bada ta ce ka sa hoda kan faɗa <laughs> a zauna lafiya wallahi wai ba sai yadda ce sai ya sa hoda amma baki ne bakin irin ne sosai to shi ne in ya dawo ya wanka ya ta kawo mashi hoda ya ta ce dan sassa ba haka ya dan ya haske haske ya dan sassa filta ɗaya ya dan yi kyau to sai ga bayani ya ce wannan sa filta ya haɗe wannan sha sa hoda ya halasta na ce ya halasta in ta ce ka sa hoda ka ramba da hodan ka tsaf yau ba ta ce ka hada da jambaki da gasar duka hada mata a dai zaura lafiya in za ka fita sai ka je ka wanke fuskarka sai ka fito wani da bakan fuskar mu haka ba da muka iya amma ita dai matar ka in ta ce ka sa ka sa to a aljanna wallahi duk yadda mutum ke ka za a gyara maki shi ya tashi kyakkyawa mai dogon hanci mai kyau ga kinan yadda za ki kalla abinci ki ji daɗi ki daure ki shiga aljanna kar ki shiga wuta shawara ki daure ki shiga ina kake shiga wuta wa hurin din sai Allah ce ka amsalin da maknun su wannan matan hurin ini sun yi kama da lu'lu'u lu'lu'u nau'in nau'in wani tantala ne wani wato wani abu ne da ake samu shi a ƙasa lu'lu'u ne kamar zina da yake yana da kyau sai Allah ce al-maknun lu'lu'un da aka taskace a gilas to matan hurin ini kyawawa ne sun yi kama da lu'ulu'u Allah ya ce duk za a ba 'yan aljanna waɗannan abubuwan da za a bi makaru ya amalon za a ba su a matsayin sakamakon aikin da suka rika yi ne a nan duniya sallanki azuminki nafulfulinki farallanki kula da aurenki tarbiyyar 'ya'yanki sune Allah zai tattara waɗannan ayyuka sai a ce to gashi an saka maki hmm. naka in kin soke ba Allah in kin soke kafirce mashi in kin so ki biyayya ki aiki na gari in kin so ki na banza faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur inna hadaina ku sabila in ma shakiran wa in ma kafura duk inda kika zaba ko ki hako ko ki dama in kin yi dama zuwa aljanna in kin hagu zuwa wuta zaba zaba duk wa'azin nan namu da muke kai murya ya kamar zai gishi in kin so dauka ki aiki in kin so da kin fita masallacin nan tattara ki bar mana abin aitai aitai suna sai ranar sallah ai Allah na na ina ko mun tsayen yanke ne ba za ki ce ba za ki mutu ba ko to ki zaɓa abin da ya dace da ke Allah ya ce la yasam ina mana so mu kai gaba la yasma'una fiha lagwan yan aljanna ba za su rika jin wata magana wacce za ta rika fata musu rai ba wala ta'sima kuma ba za su rika jin sabon Allah ba illa qilan salaman salama illa kilan salaman salama salaman salama duk wata magana da in an wata ta fada maki za ta ɓata maki rai wallahi ba za ki ji ta aljanna ba a nan duniya kina mai kuɗi kina komawa sai sai wallahi haka kina iya dankara maki wata bakar magana da za ki kwana maki ki fice ba haka ne ko ba haka bane haka ne ko ba haka bane to yar aljanna Allah ya ce la yasma'una fiha lagawar ba za ta ji bakar magana ba ba mai faɗa miki bakar magana da za ta hana ki bacci wala ta asiman kuma ba za ki ga wani abu na saban Allah ba me za ki gani illa kilan salaman salama in za a magana sai dai a magana na aminci na kwanciyar hankali na zaman lafiya an gane ko Allah ta'ala ya datar da in Allah ta'ala ya kai mu gobe sai mu tashi wa ashabul yamin ma ashabul yamin Allah maɗaukakin sarki ya mara gudunmuwa ubangiji maɗaukakin sarki ya sa duk abin da muka faɗa ya zanto daidai Allah ya ba mu lada akan wanda ba kuskure kuma Allah ya yafe mana a ci gaba da bada gudunmuwan marayu a ci gaba da taimaka musu ya Allah ta'ala a ƙara wa rayuwar mu albarka Allah maɗaukakin sarki ka mana gamdakatar ka rufa mana asiri masu son mazajen aure cikin ku Allah ya ba su mazajen aure da masu mazajen auren kuma Allah ya zaunar da su lafiya da mazajen su Allah ya bamu abin da zamu ci mu sha bi sutura rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar walhamdulillahi rabbil alamin